This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis goma ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar karancin wutar lantarki a Najeriya. 'Yan kasar da dama musamman masu matsakaita da ƙananan masana'antu sun raja'a wajen neman wani zaɓi na makamashin. Ya sha wata gwamnatin ba a samun ta ma ka sami ita biyan bukatan ta bai yawa kuma in ma an samu ɗan tsadan ya yawa saboda dilin mutane suke yi To akan wannan ne kuma muke fatan can anjima idan mun bude layi za ku kira domin bayyana mana irin naku zaɓin na hanyoyin samun lantarki. Kamar kowace ranar Alhamis a yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Mazauna jihar Florida suna auna irin barnar da su biyo bayan guguwar Hurricane Milton wacce ta yi sanadiyar saukan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa wanda ta haddasa guguwar Tornado sannan ta haifar da katsewar wutar lantarki yayin da take kadawa. Milton wanda yanzu ta rikide zuwa guguwar cyclone mai karfi ta ratsa yankunan Florida na tsakiya da arewa a yau Alhamis tare da lalata gidaje sannan guguwar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla biyar kana ta bar kusan mutane miliyan uku cikin duhu kamfanonin samar da lantarki sun yi gargaɗi cewa za a ɗan jima kafin a samu wutar lantarkin a wani jawabin da ya yi ta gidan wato ta talabijin yau alhamis shugaba joe biden ya ce za a ɗau lokaci mai tsawo kafin a kammala sake gina wuraren da suka lalace za a kashe biliyoyin dala za mu yi duk mai yiwuwa don taimaka muku ku sake farfadowa in ji shugaba biden guguwar ta afka da yammacin ranar laraba ne a daura da ki a gundumar sarasora wato a matsayin guguwar hurricane mai daraja ta uku da ta rinka kadawa a ma'aunin kilomita 205 a kowace sa'a gwamnan jihar ron santos ya ce yanzu ofishinsa tana shawara akan inda za a kafa sansanin rabon kayan agajin jin kai da suka hada da ruwan sha abinci rumfunan tamfolin da sauran abubuwan bukatu na yau da kullum gwamnan ya kuma ce yana fata wato shagunan kayan masarufi da gidajen mai za su fara aiki nan ba da jimawa ba isra'ila ta kai wani farmaki ta sama a wata makaranta da ke wajen garin gaza a yau alhamis inda mutanen da aka raba da muhallansu da suke zaman mafaka a yakin da ake yi sama da shekara ɗaya wanda ya kashe akalla mutum 27 bisa bayanan jami'an falastinu Isra'ila ta ce sun kai harin ne da zumar auna mayakan Hamas a wani wuri inda suke kitsa kai hare-hare wanda ya ratsa cikin makarantar. a wani bangaren kuma dakarun majalisar ɗinkin duniya masu tabbatar da zaman lafiya da ke kudancin lebanon da ake kira da unifil a takaice sun zargi isra'ila da harba wato da yin harbi a sansaninsu tare da raunata wasu ma'aikatanta guda biyu wata sanarwar da unifil ta fitar ta ce da safiyar yau an raunata masu aikin tabbatar da zaman lafiya su biyu bayan da wata motar yakin dakarun isra'ila na idf suka yi harbi da ya kaikaici hasumiyar tsaro a shalkwatar unifil a nakura wanda kai tsaye ya afka hasumiyar sannan ta rushe sojojin isra'ila sun ce za su gudanar da bincike a game da ɗaukar wato aukuwar lamarin kafin nan sojojin isra'ilan sun kai wani harin saman da ya kashe kwamandojin hezbollah su biyu waɗanda suke da hannu a kitsa kai harin makamai masu linzami da suka auna arewacin isra'ila bayanan tallata kafar sadarwa ta yi alkawarin baiwa matan 'yan asalin afirka tiketin jirgin sama zuwa turai kyauta kyautar kuɗi da damar aiki a turai abin da ake bukata shine su buga wani gem sannan su gwada bajintarsu a bangaren wasu kalamai a harshen rasha guda ɗari sai dai saɓanin alkawarin alkawarin sama musu aiki ko shirin karo karatu a a bangarori kamar aikin bude ido da girke-girke isar su yankin tatarstan na kasar rasha ke da wuya wasu daga cikinsu suka fahimci cewa an ɗauke su ne aiki a kamfanin kirar makaman yaƙi inda suke har harhaɗa dubban kayayyakin yaƙi kirar iran da jirage marasa matuka da za a kai hare-hare cikin ukraine da su a wata tattaunawar da associate press ta yi wasu mata sun yi korafi akan kwashe lokaci mai tsawo suna aiki tare da tsauraran matakan sa ido da saba alkawarin da aka musu na kudade da karo karatu da aiki inda suke aiki da sinadarai masu hadari da ke barin tabo akan su ga kuma kaikayi. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To Aisha ba ta yi nisa ba domin ko za mu fara kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai dora ne da bayanan masana akan matakan kariya da suka dace hukumomi su kiyaye don takaita raɗaɗin ibtila'in ambaliyar ruwa ko fashewar madatsin ruwa. Sunana Aisha Mu'azu. yayin da al'amura suka fara daidaita a birnin maiduguri na jihar Barnan najeriya sannan gwamnati tana ci gaba da kokarin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta raba da muhallansu Ɗan rajin kare muhalli umar sale anka ya ce ya zama wajibi hukumomi su kiyaye hakkin da ya rataya a wuyansu ta hanyar samar da wani asusu na musamman don kula da matsalolin ambaliyar ruwa sannan su yi aiki tare da al'ummomin da ke zama a daura da madatsun ruwa ko hanyar ruwa don tunkarar matsalar tun kafin tafi su Ko me yake nufi da hakan? kamar yadda muka sani cewa gurare kamar su maiduguri ah, da sauran gurare da suka samu wa'annan matsalolin kuma wanda ake hango cewar a hasashe ma cewar akwai wani ruwan wanda ake ganin kamar ya fi haka yawa da zai zo to gaskiya wannan abu kamar yadda nake faɗa kullum duk shekara sai mun yi wannan maganganun kuma su ma masana sai sun taru a guri da an yi maganganun nan cewar hukumar da take da alhakin ba da hasashen cewa matsalolin nan za su faru tana yi so ni shawara ta shine dole sai an ware kuɗaɗe kuɗaɗen nan wanda daman dai akwai su a budget sakin kuɗin shine matsala a yadda za a yi aiki din dole a fitar da wani asusu na gaggawa da za a rinka ajiye shi kuma kowaye duk wata matsala ta shafi ko jiha in ba wani emergency ne da ya fi wannan ba a ce wannan guri ne da babu tsallaka kara a kan shi ba wanda zai iya taba kuɗin nan sai dai a amfani da shi domin a kula da harkar nan ta ambaliya kuma ita harkar nan ta ambaliya akwai wasu hanyoyin da za a samu a samu sauki a rage zafin ita matsala idan ta tashi aukuwa ko da sati ɗaya kafin a samu matsala mai duguri ina ga gwamnatin jiha labarin da muke samu ta tura tawaga su je su duba akwai md da ya je ko dg ne duba a wanda yake hukumar da ya kamata ta je ta duba sun duba sun ga gurin nan amma rashin daukar shawarwari gaskiya daga su local communities ko su ainihin mutanen da suke zaune a gurin muhimmanci wani lokacin yana jawo mana matsalolin a kasa samun mafita wanda su suke da indigenous knowledge da za su iya nuna maka cewa dam nan shekaru baya da ya kai mizanin kaza aka samu matsalar kaza in za ka yi amfani da wannan ma wato wani lokacin gaskiya ba sai ka yi amfani da wani harka ta zamani ba za ka hada da ita amma inda za ka yi amfani da indigenous communities za su iya baka hasashen cewar za a iya samun wannan baraka ko ba za a iya samu ba daraktan tabbatar da samar da ruwa a hukumar kula da kogunan haɗe da jama'are injiniya muhammad mustapha umar a ci gaba da hirar shi da abokin aiki mahmud ibrahim kwari ya yi bayani a kan irin dabarun da suka tanadar don sanar da mutanen da suke zama a hanyar ruwa a duk lokacin da aka tabbatar da yiwuwar samun ambaliyar ruwa don takaita irin asarar da ka iya biyu baya akwai hanya biyu hanyar da misalin muke da datsun ruwa wani kai gama mun san yawan shigowansa mun san kuma abin da zai iya fita to daga nan sai mu yi asashe mu ce to zuwa daga lokaci kaza za a fara samun tumbatsan dam to shi kuma lokacin sai a fara sanar da duk al'umma da suke kan wannan kogunan da suke kan wannan dam din a gidajen rediyo to ruwa zai iya zuwa a kowane lokaci su tanade shi su nisanci wurin a nisanci ayyuka a gabar kogi to shi wannan tunda shine muke da iko akai amma akwai kogunan da a ƙarƙashin mu ba mu da iko akai kaman free range kenan zamu ce wanda kaga kaman kogin jama'a jama'are kogin misau har su wannan babu wasu madatsa akai da su kogin igi so su wannan galibi abin da muke shine akwai wani tsari da aka kafa wanda ake cewa river watch shine masu sanya ido a wannan koguna din to garuruwan ƙauyukan da suke kan kogi daga can farkon kogi can sama har zuwa ƙarshe su wani al'umman da suke nan sai a ɗauki mutum ɗaya ko biyu sai a koyar masa yanda idan ka ga ruwa ya zo wuri kaza to ka sanar da na gaba da kai tunda ruwan a hankali yake zuwa zai wani zai ɗauki awa biyu ne kan ya zo daga wannan gari zuwa nan wani kwana biyu wani kwana uku wani sati to su wayannan al'ummin tun daga sama farkon kana cewa daga sama daga ina ya faru kenan misali mu ce kogin jama'a ai kaga daga Gada maiwa za ka ɗauke shi bangaren bauchi eh, yawa eh to a nan ne za ka fara samun al'ummu mai yawa kuma nan ne gada nan ne alƙarya daga nan za ka iya fara ganin tumbatsar ruwa tunda akwai koguna da yawa da ke shigowa sai ya haɗu a gada a wuri ɗaya ta gada ɗaya ke fitowa to wannan tumbatsan daga su wanda sai a ce a samu mutum ɗaya ko biyu a gadar maiwa daga ya ga wannan ruwan ya tashi dan ruwa ga shi'umi ne wasa ya awa ɗaya biyu sai tashin da ba a tunani so shi sai sanar da misali mutumin da yake ningi to mun ga ruwa ya fara tashi har ya kawo gaba kaza sun sani dama shi kuma na ningi sai su sanar da al'ummar su kuma a ko a sanar lallai ga ruwa tashi a gadar maiwa an nisanci gabar kogi to kowane lokaci zai iya zuwa a matsayin su na yau da kullum sun san daga gadar maiwa zuwa ningi a wani kaza ke ko kwana kaza to shi kuma na ningi shi kuma sai sanar da na gaba kamar mu ce gwaran hmm. daga ningi zuwa gwaran kogin watakila yana yin kwana biyu uku mun samu labarin ya zo gadar maiwa daga gadar maiwa ya fara zuwa zai zo ningi daga ningi kuma fa sai ku saboda haka mu yanzu ya zo wurin mu mayo ku kuma ku tanade shi gobe ko jibi misali su kuma na gwaran sai sun sanar da misali fagu. Hmm. ko kuma zigau ko kuma jama'are to lalle duk wani ƙauyuka da suke kan koke lalle ruwa ya zo garamfa ya cika ya timbatsa to lalle kowa sai ya nisanci wannan dan in ba haka ba kana aiki a gonarka za ka waye gari ka ana ta bangaren kuma Dr. Amina Aminu Idris ta Jami'ar Bayero ta yi tsokaci ne akan hadarin da ke tattare da yawan haƙar burtsatsen ruwa da matakan kariya daga tumbatsar madatsin ruwa ko yawan haƙar rijiyoyin burtsatse. yawan drilling na bohol in kana drilling yana jijjiga ƙasa yana iya kawo aspect gizgiza ƙasa saboda me sanya yau kai kayi nan nan da taku hamsin misali zuwa sittin makwabcin ka shi ma ya girgida nashi ba za ku yi bohol ɗaya ku amfani da shi ba sai kaga ga ɗaya kowa in gida goma ne kowane gida ya yi drilling to me kake ganin aka yi ma kasar ita da ake jijjiga ta kuma in an jijjiga ta din nan karkai tunanin za ta koma yadda take ba za ta koma shi sanya idan bohol za a yi layin unguwa zan na ku yi ma kanku uku a yi ba wanda ne zai rinka ba mu to kuma ma muna da dam dam dama da nan. me sanya ma za mu kai ga muna yin bohol tun da muna yin bohol ne don mu samu ruwan da za a yi amfani da shi a gidaje amma idan ne kana samun ruwan famfo kana biyan wani abu da za a rinka kula da harkar sakin ruwan nan ba wani wanda zai zo ya ce yau in ka lura yin bohol bohol din yan shekarun baya bayan nan ne yawa da can da ake samun ruwan famfo ba wanda ya damu da ya gina bohol wanda mun fi samun abin nan to kuma idan ana yi ba a duba menene zai zo ya ja mana matsala in kuma ya zama dole sai mu yi babba a wuri wanda zai iya kai ma kowa da kowa a unguwa kamar za a cewa akwai sakaci na gwamnati wajen bari yi zancen bohol ɗin nan barkatai. To, ba za mu ce sakaci ba, <laughs> kuma za mu iya cewa kasawarsu. Ruwan da ake badawa da, ai ana iya bada ciyansu. yanzu. Tunda hanyar samun kudaden shiga, in mun duba mun ga a kan shekaru 20-30 da ya wuce sun karu. Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, mu dawo. yanzu madadin dr umar sale anka injiniya muhammad mustapha da dr amina aminu idris da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma mahmud ibrahim kwari sirili liz gresham da daidaita mana sauti ni aisha ma'azu nake cewa kutara a shiri na gaba zuwa makon gobe. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a biyo ya Hausa com ko kuma sashen hausa.com. A Najeriya ana ci gaba da fuskantar matsalar karancin wutar lantarki duk kuwa da alkawari da kuma makudan kudaden da gwamnatoci daban-daban suka yi ta cewa suna kashewa wajen shawo kan wannan kalubalen wannan yanayi ya sa jama'ar kasar musamman masu gidaje da ƙanana da matsakaitan masana'antu sun raja'a wajen neman wasu hanyoyin samun wutar lantarkin lamarin da manazarta suka bayyana a zaman wata babbar kasawa ga gwamnatin kasar wakiliyarmu abuja rikayya basha ta haɗa mana wannan rahoto kan wannan batu Nan wasu rukunin shaguna ne da ke cikin mabushi Abuja daidai wasu shaguna da ke sana'ar siyar da waya da kuma sauran tsarabe-tsarabe wanda suka ta'allaka wajen amfani da wutar lantarki da ake samarwa da makamashin hasken rana. Sunana Muhammad Jibril Masulema. Eh gaskiya abin da ya sani na amfani da wutar lantarki a shaguna na kuma amfani da sola. Sabida muna fuskantar karancin wuta gaskiya yanzu a Najeriya sannan kuma abubuwan kasuwa na suna bukatar haske gaskiya mm. wani lokacin kuma idan mutum zai zo ya kaya a guri na caja ko wani abu da ya danganci electronic ina so in gwada mai wani kuma idan ba gwada mai ba zai ce ba zai siya ba gaskiya shi ne dalilin da ya sa na yana amfani da wutar lantarki ke amfani da sola sunana abubakar lado ita wata gwamnatin ba a samunta. in ma ka sami ita biyan bukatan ta bai yawa kuma in ma an samu ɗan tsadan ya yawa saboda bilin mutane suke yi gidan da biyu ta daki ɗaya daki biyu ba suna cajin ku dubu talatin har dubu arba'in sometimes so abun ya yawa so shi yasa ga ya kamata in nemi wani alternative so solan ya fi sauki kuma ya fi zama abin da zai yi baka abin da kake so masana na danganta hakan da gazawar gwamnatin kasar ganin cewa gwamnatoci da dama sun zo kuma sun shuɗe ba tare da inganta wutar lantarki a kasar ba Suna na luwan ladan a yan kasar najeriya gazawa ba ta wutar lantarki ba gazawa ta komai mun san gwamnatin ta gaza har yau kasar nan a hukumance gwamnati ta kasa samar mana da wutar lantarki wanda lallai ya tilasta wasu masana'antu dole ne su kashe kuɗaɗe wata rana abin da ya fi jarin ka yawa za ka kundume shi domin ka samar da wannan wutar lantarkin tabbas masana'antu suna samarwa kansu mafita a ƙasar nan wanda waɗanda ba su da yanda za su yi sai dai su sa ido su yi kallo a masana'antun nasu su durkushe kamar yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar nan wajibi ne gwamnati ta tashi ta yi mana wani abu idan gwamnati ta tashi lalle za ta iya yi sai dai masanan tattalin arziki irin su aliyu jibu na makarantar koyar da malamai da ke jihar jigawa na ganin wannan salo da masu ƙananan masana'antu suka ɗauka abu ne mai kyau kuma zai taimaka wajen ci gaban kasuwanci da kuma bunƙasar tattalin arzikin ƙasar masana'antu da dama wanda da dogara suke yi da wuta a ba su ta awa ɗaya awa biyu su samar da abubuwa ɗan kaɗan yanzu inda sola za su yi aiki na daidai yadda suke bukata in muka duba masana'antun gwamnati ma gashi nan da dama wasu su zaki ga suna saka solan nan saboda ta fi sauki kuma ta fi zama dahir ga al'amura na yau da kullum saboda haka wannan ci gaba ne ga tattalin arziki kuma buɗe hanya ne ga faɗaɗa ta shi tattalin arzikin. Cikin shekaru 46 kasar ta kashe sama da dala biliyan 16 wajen ganin ta inganta wutar lantarki sai dai wannan kokari ta ya tsaya ne wajen samar da wutar lantarki megawatt dubu biyar da ɗari da talatin da ɗaya kacal ga mutane sama da miliyan ɗari biyu rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya ta gaida rukayya basha kuma kamar yadda muka ce kan wannan batu shine za ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yanayi na matsalar wutar lantarki a Najeriya da kuma hanyoyin da ku kuke bi ko kuma jama'a suke bi domin samun wani zaɓi na samun wutar lantarki. Lambar da za a Ok daga Bauchi to a na Bauchi muna jinka sai ka ba da taka gudunmuwa ga abin da muke magana a ah, kai. To ina ga na bauchi ila layinka ya tsinke kamar yadda muka ce? To mun ce ka bayyana ra'ayinka. Yawwa ra'ayina shi ne game da layin mai da ake mana. Ya kamata a tausaya talakawa. to madalla to madalla to muna godiya Allah sa wanda kai kiran su jika lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili wa alaikumun salam muna da wani akan layi daga Nijar wa ke kan layi daga Nijar Abuja Abuja daga Abuja to na Abuja muna jin ka wa ke magana daga Abuja Wake magana daga Abuja? Daga Nasarawa ne. Daga Nasarawa to wake magana daga Nasarawa? Eh, Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari. To madalla Malam Bashir Tela menene gudunmuwarka? Alhamdulillah magana dai ah, wutar lantarki a Najeriya ya zama abin da kuma saboda yin dai ka ci ka dogara ga wutar lantarki kana da masana'antu ko kuma kana wani harka da wutar lantarki ka dinwo ma wutan ne batu kana tare da takaici da bakin ciki hanya mafi sauki yanzu shine inda hali ka sa sola wannan na'ura da yake amfani da hasken rana to in za ka yi haka za ka samu sauki matuka fiye da jiran tsammani na wutar lantarki na gode bashir tela da ganin lafiyan bari bari ta shi lafiya to madalla to muna godiya bari mu koma abuja najeriya wake kan layi daga babban birnin tarayya To alhamdulillah mai magana murya Amurka Usman dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya. Na'am. To alhamdulillah na ji maudu'i Allah sa saka muku da alkhairi to hakikanin gaskiya da farko dai muna miƙa kogon mu ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu don Allah ya taimaka ma al'umman Najeriya wato da haske wutar lantarki don haske shi ma albarka ne wato a yadda kuma kuma sauran yan uwa da ake ɗaukar wato sana'a da irin sola to yana da kyau gaskiya idan ba a samu wannan a samu wannan amma don Allah a taimaka don Allah a samu mu al'umma don Allah ko haskin nan kima albarka ne Allah ba da ikon taimakawa na gode murya Amurka daga Usman nan Fulani anguwar rana to madalla na anguwar rana bari mu je Kwantagora jihar Niger ke kan layi daga Kwantagora na san yin na kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagowar jihar Niger. To injiniya menene gudunmuwa yau an shigo gonar To alhamdulillah to mu dai in mutum ya abin yabo a yaba shi mu dai a kwanta gora gaskiya yanzu wutar lantarki alhamdulillah ya hida saboda za hmm. ko cajin waya kasta ba ta cika aka daukewa amma yanzu sai mu awa goma sha biyu da wuta to kaga tun da ayi abin yabo dole mu yaba to hmm. don haka mu dai a nan kwanta gora wannan zon din namu ba mu da matsalar wutar lantarki to madalla to muna godiya kwarai da gaske a injiniya tare da fatan za a ci gaba da kira domin bayyana ra'ayoyi bari mu je kaduna garin gwamna wa ke kallaye a kaduna kaduna sannan ku da yake yawa wa ke kallaye Eh, kuna magana da shagori sabo daga karamar hukumar lere na'am to a bayyana ra'ayi dangane da maudu'in da muka bayyana to da yake yau dai na same ku zan muku fata alheri ne. Allah ya ce To Madalla to muna godiya kwarai da gaske muna tare da wani daga Nijar wake magana daga Nijar. To assalamu alaikum murtala ta sai ina. Madalla wa alaikum assalam. ma ala Ali shugaban da isa ku dogon duki a cikin jahoriyar Nijar. To Madalla. An nau ra'ayi da bisa ga harika Hussein Shirya. sabili ku ke Najeriya ku na ba ku biyan kuɗin wuta da ko da wutar ta zama da gardama kwari a ce ya kamata yan Najeriya da Nijar gidan kuɗin wuta Najeriya ya je haka nan ba ku kula wuta take yan sai wani wata jiha an samu awa hudu awa ba su da wuta sabili da kuna karfana kuɗin kuna ba da kuɗi wallahi sai shi ba ku shi wuta na gode mu da Amurka umma ma na da gudun cikin hoton Nijar. To badalla muna godiya kwarai na Nijar ah, da wannan gudunmuwa taka bari mu je Kaduna wake kan layi a Kaduna. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Alaramma, ba da gudunmawa mana. To gudunmawa na shi ne gaskiya ni dai sana'a ta aski ne. Hmm. Hanyar da nake bi wajen samar ma kaina da wuta don in yi aski musamman ba wuta gaskiya. To, ina ga layinsa ya ɗauke bari mu je kwara kala-kala. hello na kwara kala kala kana jin mu eh ina ji haji matala to sai a bada gudunmawa ka gabatar da kanka assalamu alaikum mai magana Bello Garba daga nan kwara to a gaskiya dangane da abin da shahi wutar lantarki gaskiya yanzu rashin wutar lantarki ya sa duka abu eh, kasuwancin da shahi wutar lantarki ya tabarbari musamman ma abin da shahi walda da irin keke masu amfani da wuta da kuma kayan sanyi da sauransu to kiran mu ga gwamnatin najeriya ya kamata inganta wuta yanzu duk abin da shahi wuta ta zama kawar rayuwa ce ta al'umma kuma ya kamata a ce inganta ta wadda ya zan kasuwanci wanda shahi wutan lantarki yana ta da kyau wannan ita ce gudunmawa ta alhaji musala na gode to madalla to muna godiya kwarai da gaske a najinawa bari mu je jihar Niger wake kan layi a niger. Anaja kuna tare da Yunusa Tanko ne daga Baniyan Baka. To, bismillah me gudunmuwarka? Ah, eh da farko maganan wutan lantarki da ake yi sai in ce gwamnatin tarayyar Najeriya ya yi wa ainihin bangaren wutan lantarki riko ta kainar kashi. To ya kamata a ce an inganta wutan lantarki a Najeriya musamman irin wahalhalu da ake sha ya kamata ce gwamnati ta diba ta taimaka wa talakawa an ba su wuta wadatacce ta za a samu ci gaba a najeriya da fatan allah ubangiji ya sa gwamnati za ta sa kokari da kawo ma 'yan najeriya wutar lantarki na musamman waɗanda ba za su wahala ba da fatan Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya daga nan irin su tanko ne daga ba. to madalla to muna godiya bari mu je jihar Kogin Najeriya wake kan layi a Kogi Assalamu alaikum jami'a da daga kusa jihar Kogi na'am to menene naka ra'ayin alhamdulillahi ala kulli hali ra'ayina ra'ayina ina rogo wutar lantarki a taimaka mana mun dai nan tsakani da Allah a ja fita a tsoyin sauƙin wuta muna samun wuta amma a Najeriya da akwai matsalar wuta muna roƙo da ta tunubu ya taimaka mana abun ya mana yawa za a taimaka assalamu alaikum duniya lalwa daga da jihar Kogi. To alaikum salam a kai ne kiran mu na karshe muna godiya ga dukkan masu sauraron mu da suka sami sukunin kiran mu da ma waɗanda suka yi kokari ba su samu ba. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Murtala a takaicen mazauna jihar Florida suna auna irin barnar da ta biyo bayan guguwar Hurricane Milton Wace ta yi sanadiyar wato saukan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa wanda ta haddasa guguwar tornadoes sannan ta haifar da katsewar wutar lantarki yayin da take kadawa. Milton wanda yanzu ta rikide zuwa guguwar cyclone mai karfi ta ratsa yankunan Florida na tsakiya da arewa a yau Alhamis. Isra'ila ta kai wani farmaki ta sama a wata makaranta da ke wajen wato gajen garin Gaza a yau Alhamis inda mutanen da aka raba da muhallansu suke zaman mafaka a yankin wato a yakin da ake yi sama da shekara daya wanda ya kashe akalla mutum 27 wato bakwai bisa bayanan jami'an Filistino. Isra'ila ta ce sun kai hari ne da zummar auna mayakan Hamas a wani wuri daga inda suke kitsa kai hare-hare wanda ya ratsa cikin makarantar. a wani bangaren kuma dakarun majalisar ɗinkin duniya masu tabbatar da zaman lafiya da ke kudancin lebanon da ake kira unicef ta a takaice sun zargi isra'ila da harbin sansaninsu ta wato sansaninsu tare da raunata wasu ma'aikatansa guda biyu bayanan tallar da kafar sadarwa ta yi alkawarin baiwa matan 'yan asalin afirka a tiketin jirgin sama zuwa turai kyauta kyautar kuɗi da damar aiki a turai abin da ake bukata shine su buga wani game sannan su gwada bajintar su a bangaren wasu kalamai a harshen rasha guda ɗari to sai dai sabanin alkawarin sama musu aiki ko shirin karo karatu a bangarori kamar aikin bude ido da girke-girke isar su yankin tartarsan na rasha ne da wuya wasu daga cikin su suka fahimci cewa an ɗauke su aiki ne a kamfanin kirar makaman yaƙi. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Letters Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Saida Hamdun. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.